Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka a wani sabon Shirin Najeriya a yau. Gwamnatin nan su yi hakuri, su yi hakuri su rage school fee din nan. su yi hakuri dai university nan ba za ta yi ta lura da kanta ba in university ta lura da kanta bu za mu sha wahala a yi hakuri a yafe mu ko ma mene gwamnatin nan su yi hakuri. Muryar wani ɗalibin jami'ar Maiduguri kenan da ke roƙon gwamnati ta sa baki kan raɗe-raɗin ƙarin kuɗin makaranta da suka ji jami'ar su ta yi. Kawo yanzu dai ɗaliban jami'ar Maiduguri da iyayensu na ci gaba da kumfar baki kan labarin ƙarin kuɗin makarantar da hukumar jami'ar ta yi. a yayin da waɗansu kuma ke fatar a dubi lamarin a rage kuɗin makarantar. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya jiyo gaskiyar wannan maganar. Wurin da babu ƙasa nan ake gardamar kokawa. Mun samu tattaunawa da hukumar jami'ar Maiduguri domin jin gaskiyar abin da ke faruwa dangane da ƙarin kuɗin makarantar da ake cewa ta yi. sunana Muhammad Ahmed, Deputy Director of Information na University. University of Maiduguri. Eh, University of Maiduguri, yes. Na'am. Ah, akwai wata takarda da ke yawo kan batun ƙarin kuɗin makaranta a University of Maiduguri. Da gaske ne an yi wannan eh, ƙarin? Ƙarin da gaske ne. Kansil ne ta tsaya ta yi deciding a kai. Yanayin da muke ciki yanzu, University da kanta ba ta iya daukan da abubuwan ba. Dole ne a raba wasu abubuwa da iyaye shi sa ga wannan ƙarin. ko kai yanzu man ka duba inda abubuwa suke suka ta tashi ai wannan man ka dubi na namu gara ma namu da na wasu eh, universities da dubi na su private universities kadu ba ba ka da su da namu ba a gani ai abin da ya zama na dole ne ba da son ran kasu ba ya kara wani abin yanayin ne ya jawo wannan kayan da aka yi E, amma akwai ɗalibai da dama cikin ɗalibanku suna ta kuka cewa su suke biya kansu kuɗin makaranta yanzu ƙarin da aka yi wasu ma mai yiwa zai mm. iya hana su tafiya ko ci gaba da karatunsu. su an ɗan tuntuɓe su kafin aka yi wannan ƙarin a gane cewa iyaye ne ko kuma ɗaliban ke biya? Eh, ainihin ba za a tuntubi eh, eh, ɗalibai ba tukur kafin a ƙara kuɗi ko ba ka ba yanda yanayin abubuwa suke ne in ka duba ita ta daga yajin aiki da yajin aikin da su da asu da sanu da nasu aka yi duk akan wasu kan akan wasu abubuwan nan ne mm. wasu nauyin abubuwan ya yi yawa ma mm. Eh, abin nan da shi irin ita eh, university ba su ba sai gwamnati ta tallafi sosai gwamnati kuma ba su da kuɗi da ta shiga sosai saboda inda ɗora wannan nauyin kaga dole ne a raba da iyaye to yanzu muna iya cewa kenan wannan ƙarin ya biyo bayan wannan yajin aikin da aka yi kenan tunda misali eh, tunda misali za mu iya cewa gwamnatin tarayya ba ta na ce tunda ya biyo bayan wannan ya biyo bayan wannan ya biyo wannan ce ya biyo bayan wannan Dan mm. ko in ka dubi yanayin da abubuwan suke ne bayan da iya. Muhammad Ahmad kenan mataimakin daraktan yada labarai na jami'ar Maiduguri. Kamar yadda muka ambata a farkon shirin, ɗaliban jami'ar Maiduguri na ci gaba da bayyana rashin gamsuwarsu da ƙarin kuɗin makarantar. Ga dai abin da suke cewa. Sunana Khadija Bulama daga University of Maiduguri, Department of Sociology. kwanakin baya mun ji kishin kishi akan za a ƙara school fees amma ba mu yi tunanin za a kara shi yawa haka ba lokacin da nake part 2 na biya 25,000 naira a matsayin registration fee to kuma yanzu an ce za mu biya 80,000 naira ta yaya za mu iya biyan irin wannan kuɗin a matsayinmu na 'ya'yan talakawa iyayenmu sun gaji ba lallai su iya wannan abu ba gashi we are not even entitled part three students we are not entitled to the hostel ba ba za mu iya mu yi applying mu samu daga school ba sai dai mu siya daga hannun students wanda suke so su saya to idan muka ce shi ma za mu saya a hannun su ga transport ga kudin abinci sannan ga kudin siyan materials a gaskiya ya kamata school management su duba da irin wannan yanayi da muke ciki su yi mana sassauci sunana kabiru na magana ne on behalf of uh, student na university of maiduguri gaskiya akwai matsala mun ji kishin kishin batun karin school fee din nan amma abin da ba mu ɗauka serious ba amma yanzu dai abin gaskiya gaskiya ya mana nauyi mun ga abin din online kuma ya mana nauyi kuka muke ya za mu yi mu ciyar da kanmu a school din nan ma mun je ya za mu yi mu biya wannan sabon school fee nan da aka sa gwamnatin nan su yi hakuri su yi hakuri su rage school fee din nan su yi hakuri da university nan ba za ta yi ta lura da kanta ba in university ta lura da kanta bu za mu sha wahala a yi hakuri a yafe mu ko ma mene gwamnatin nan su yi hakuri school fee din nan ba za mu iya biya ba a yi hakuri a cire mana school fee din nan roko muke mu din nan mu muke biya ma kanmu school fee kuma yanzu ba ma wani kwararren aiki ne da mu ba gwamnatin ba su ba mu aiki ba ko ina nake ma fashi yake yau zaka ji an karba ma wannan waya gobe ka ji an tare wacce can da wuka muna roka a taimaka mana mu ba ma so mu shiga irin wannan halin nan so gwamnatin nan makarantar nan muke wufin da shi wai ai maybe mun kara nan gaba za mu samu aiki kuma a ce an kare school fee din nan gaskiya zai mana yawa a yi a yafe mu school fee din nan ba za mu yabe ba sabon gwamnatin nan su yi hakuri in ba haka ba gaskiya za a samu matsala a kasan nan sunana Juma kuma ɗalibi ne daga can University of Maiduguri mun ji labari ne gaskiya wani labari mai gagarumin nauyi kuma gaskiya idan ba a duba ba za mu iya shiga wani yanayi mu a zaman mu na ɗalibai mafi yawan mu a nan makarantar gaskiya kawai mu ba mu da masu biya mana kuɗin makaranta mu za mu je mu yi aiki kuma da ke aikin nan gaskiya ba aiki ba ne mai ƙarfi kuma wanda ake ɗan samu sosai ana ɗan samun na rufin asiri ne da yardan ubangiji kuma ga shi yanzu an zo an ƙara mana kuɗin makaranta ba tare da shiri ba ba zato ba tsammani yanzu an ce a watan na gaba wanda za mu shiga wannan za a koma makaranta za mu biya kuɗin makaranta kuma ƙarin nan gaskiya an ƙara kusan a ce ya fi kashi hamsin a cikin ɗari da aka ƙara a kan kuɗin makaranta don za ga ɗalibai na biyan wasu na biyan dubu ashirin da wani abu yanzu sun koma biyan tamanin casa'in wasu na biyan talatin sun koma biyan casa'in wasu na biyan arba'in sun koma biyan ɗari da arba'in da gaskiya in ba ɗan duba ba za a iya shiga cikin wani yanayi ne sosai mai illa a gare mu ɗalibai. Waɗansu ɗaliban jami'ar Maiduguri kenan da suka bayyana mana ra'ayoyinsu. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiya trust sai kuma ta trust. ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato. sai ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Naija, da kuma ta Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, Arewa maso gabashin Najeriya. Barkanmu da dawowa. Su ma iyayen ɗaliban jami'ar Maiduguri sun koka kan wannan ƙari. abokiyar aiki na Halima Jumrau ta tattauna da wani mahaifin waɗansu ɗalibai. Eh suna na Alhaji Grema Muhammad wanda aka fi sani da Shagre. ‘Ya'yanka nawa a jami'an Maiduguri? Yanzu a takaice hajiya ina da yara guda biyu a jami'ar Maiduguri waɗanda suka kai matsayin part 3 that mataki ta uku ta matsayin jami'a. Kahin wannan mataki da jami'ar Maiduguri ta ɗauka na ƙarin kuɗin karatu nawa kake biya? Da dai muna biyan naira dubu talatin da biyar yanzu kuma sai muka zo daga kwatsam sai muka zo muka ji wani abu sabo shine su biyu nan a matsayina na ma'aikacin gwamnati wanda in wata ya yi albashi na bai wuce naira dubu talatin ba nakan yi karmakarma karma in gana kai yaran nan wani matsayi in haɗa wancan da wannan in haɗa yaran nan suna yin makaranta amma yau aka zo aka ce kwatsam an kara kuɗin da ma ya ninka albashi na so uku to ina ganin ajiya ina ganin ba kasafai bane yaran nan in ce na ci gaba da makarantansu la'alla in bar ɗaya ko ɗayan ya haƙura ko ko ko dukansu su haƙura mu ci abinci da naira dubu talatin da nake samu a karshen wata wanda gwamnati take biya na a matsayin ma'aikacinta wanda na kai abin na na kai matakin lebel kenan wanda ake ce da shi matakin lebel goma da zuwa sama a gwamnatin. Hmm. Yanzu yanzu kuɗin karatu ya kai nawa kenan? E ka yi magana cewa kuɗin ya ninka albashinka sau uku kamar dubu casa'in kenan? yanzu yanzu ya kai kamar naira dubu ɗari da biyar kamar matsayin yaron da ke eh, abin medicine kenan da naira dubu ɗari da ɗari biyar hmm. yanzu kuma aka dawo da shi ya zamanto naira dubu ɗari biyu da hamsin da biyu da ɗari biyar Eh, shek ya kaji da wannan ƙarin kuɗin karatu? To hajiya ana ganin wannan kamar mota ce wanda take tafiya sai aka ce babu injin oil babu fetur ba taya ba direba kamar tana zaune ai ba za a yi tsammanin mota nan za ta tafi ba ina ga yanzu ina shawara in hakan ne ta auku to gaskiya yaran nan ban yi tsammanin za su yi wannan ilimin a wannan jami'ar ba. Kamar yadda kowa ya sani dai a kwanakin baya can ƙungiyar malaman jami'o'i ta shahe wata da watanni tana yajin aiki. A wancan lokaci ku iyayen ɗalibai da kuma ɗaliban kamar ba ku goyi bayan wannan yajin aiki ba, sai ma kuka goyi bayan gwamnati. Ba ka ganin wannan mataki da jami'an Maiduguri ta ɗauka yanzu yana da nasaba da rashin goya musu baya a lokacin da suke bukatar goyon bayan ku gwamnati ta biya musu bukatun da suka gabatar mata? To abin da yake faruwa hajji in aka yi haka ai ba su mana adalci ba. Allah zai tambayi kowa akan hakki da aka ba shi ai. Duk in ka shirya sharri sharri ne za ta bi ka wannan wannan yin yin sunan wannan akwai abin da bature yake ce da shi bayan ka gama abin da kake so baka san abin da zai biyo bayan ba in kai yaran nan suka kasa karatu don yaran iyayen ma yara ba su goyi bayan su ba in suka kara kuɗin karatu aka rasa wannan karatun kana ganin wani malamin university ya isa ya rikice university of maiduguri teaching hospital ya ja ya wuce a gaban wani yara yara ai ba za su bar shi ba wannan ai damuwa ne zai tashi a garin kuma ma insecurity da rashin zaman lafiyar da muke da shi a cikin Najeriya ma wannan ma bamu gama da shi ba kuma waɗanda ma aka je aka dan ba su ilimi sun san meye ne daɗin duniya menene ilimi ina ne za a shiga wani ofis za a zauna me za a zama tukunna a ce an hana su an yi jinayin nasu gaba ki ɗaya hajiya kina ganin anya za a samu lafiya mm. hajiya na gani mm. wanda karatun jigaya kowa a duniya wallahi babu malaman university faɗin talaka a zuciyarsu kansu ne don muna shiga cikin university din muna gani abokanan mu ma'aikatan university ne muna ga irin gidajen da suke kwana wataƙila ba za ku rasa ƙungiyar iyayen ɗaliban wannan jami'a ba. Shin akwai wani abin da kuke tunanin yi a ƙungiyance game da wannan ƙarin kuɗin karatu da aka yi? Eh mu a ƙungiyance mu za mu mu za mu zauna ne mu mika hannunmu ga Allah kuma mu bi inda ya kamata abin da za a samu matsala a kan wannan a sassauta mana wannan abin yara su ci gaba da karatu. Hanyoyin da za mu ɗauka shi ne za mu bi shugabanni na gargajiya shugabanni waɗanda muka zaɓe su a mu. shugabanni na yunibasin waɗanda suke da tunani dalilin kuwa abin da ya sa na faɗi na irga wannan don in ka duba yanzu duk wani professor in ka je ka same shi mai suna wanda yake ansa professor baya goyon bayan wannan irin abubuwan da waɗannan waɗanda suke da PhD doctors kenan da kuma wanda suke da MSc eh, abin nan da suke bayan su nan ba sa goyon bayan abin la'alla ma fakewa ma suka yi a cikinsu da yake abin ba na Allah ba ne. Saboda haka wannan zamu bi duk zamu bi mu rarraki manyan a kira a zauna a zauna shugabanni manya manya iyayen kasa shiga tsakanin dan Allah wannan abun a duba Allah a duba annabi a duba iyayen yara a duba irin talaucin da yau Najeriya take ciki da kuma iyaye suke ciki da sadar rayuwa da kuma halin da yaran za su je su Alhaji Grema Muhammad kenan mahaifin waɗansu ɗalibai a jami'ar Maiduguri a tattaunawar su da Halima Jimrau. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Domin ɗaukar nauyin wannan shiri ko saka talla a cikinsa ku tuntuɓe mu ta sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da editan shirin Sagir Kano Sali sai da waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Muhammad Awal Suleiman ke cewa a huta lafiya.